daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin riyadu salihin na imam abu zakariya yahya bani sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da asidik eh a inda in ba manta ba mun karanta hadisi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake bayani dangane da mahimmancin gaskiya da kuma bayani akan cewa tun lokacin da mutum ya zama yana kyardadan gaskiya yana neman ya dace da gaskiya to allah maraukin sarki zai sa a rubuta shi a wajen shi a matsayin shi mai gaskiya ne kuma mun karanta hadisa annabi da yake cewa da ma yuri buka ila ma la buka duk abin da yake maka ƙaiƙayi a rai yake ma gizo ba wai a zo ma da nassi na alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata ka ce wai nassoshin suna ma ƙaiƙayi a rai ba in ka faɗi wannan ƙarara to kai kafiri ne idan kuma ka ɓoye abin a ranka kana aiki saɓaninsu to kai munafiki ne shi mumini allah maɗaukin sarki ya gaya mana siffin shi ana kiran shi zuwa ga yabi allah da manzan allah zai ce sami na wata na mumini kenan amma wanda ba mumini ba to shi na neman hanya ce 'yar tsaka tsakiya isa jama'a ku ji tsoron allah da aka ce da ma yuri buka ila ma la buka abu ne wanda ba ka da tataccen bayani a kan shi to in har yana maka giza a rai ka sakka bar shi amma ga abin da yake na addini karara sai ka bashi ka koma abin da yake san ranka ne karara sai kuma ka ce wai an ce da ma yuribuka wannan fa yi ma annabi ƙarya ne karara fa yi ma manzan allah ƙarya ne karara allah ya kiyaye mala ya fara mana sharhi inda al'imam ibn al'usaimin yake tattauna mana fassarar hadisin a wancan karatu da ya gabata lokaci ya ƙure malice minha insanun asaba saubuhu na jasa wala yadari hal hiya fi muqaddami thawbi aw fi muakhirihi mutum ne najasa ta taba tufafin shi misali an watso ma fitsari sai kasa gane a nan ne fitsarin ko a nan a gaba ne ko a baya ne ko kuma a ce ma kash ɗazu da ka aje rigan nan yaro ko ya yi fitsari ya gangara ya taɓa ta kuma kafin ka ɗauki rigan sai ta bushe da ka zo sai ka kasa tantance hakikan inda wannan fitsarin yake mun gani kaga a nan ka shiga rai a ina ne fitsarin da ake maka ishara ya taba tufafinka yake malai ce in gasalal muqaddam in ya kama gaban rigan <clears throat> ya wanke sara inda horai ba har yanzu zai rika kokonto litimali an ta kuna fi mu'akhir sau cewa zai yi wannan najasa a bayan tufafin ne ba gaban ta taba ba wa in gasalal mu'akhar mala ya ce idan kuma ya wanke bayan tufafin tsara inda horai ba litimali an ta kuna fi muqaddami sau nan ma zuciyar shi ba za ta natsu ba zai kuma yana tunanin anya ita wannan najasar ba tana gaban tufafin ba ne fama lihitiyat to zai zama in yayi an samu gamewa ba tare da ita wancan rai ɗin ba gano wannan da kyau ku to shine wanda zai yi sai zama ya yi aiki da da ma yuri buka ila ma la buka. gani a yanzu me ya kamata inda malam ba zai tattauna mana kadiyar ba da ba muna tattauna matsala fikihiyya ba ce kawai ya kawo ne abin da yake <clears throat> waraka a nan ku shine ya wanke tufafin duka ina fatan mun gane idan ya wanke tufafin duka to ya yi aiki da da ma yuri baka ila ma la yuri baka an gane amma in ya wanke gaban ya wanke bayan zai komo zuciyar shi na cewa ko a hannun rigan ne kun gane amma da zai wanke duka dola shi kenan ita ce magana mai ahalari za ta ayyana tun najasa idan ka ga najasa da idanka to kusila mahalluha mahallin inda najasan ta taba to sai a wanki amma sai ce fa'inil tabasat idan najasan ta saji aka rasa ina take to gusular saubu kulla tufafin sai a wanke shi duka amma idan ka ji kana wanke-wanken gefe da gefe to raibu yana nan tare da kai baka aiki yake da wannan hadisin na da ma yuribuka ila ma la yuribuka ba malai ci wa min ha lau shakkal insanu fi salatihi hal salla rakatayin aw thalas aw thalatha rak'at misali mutum ne ya zo yana shakka shin sallan da ya yi raka'a biyu yayi ko ko raka'a uku yayi yi walam ya tarajja inda she'un bai karkata a kan biyu ko uku ba mun gani fahuna in a haza birkatayin tsara inda rai misali idan ya ce raka'a biyu ne tsara inda horai ba har yanzu wannan kokon na tare da shi fala'allahu na ƙasa zai zama zuciyar shi ba ta tsaya kan abu ɗaya ba za ta riƙarya mai anya ba ko ya rage ba uku ne ya mai da shi biyu wa in akhadha bi thalas in kuma ya ɗauki raka'a uku sara inda horai har yanzu zai je yana mai yana da kokonto fala'allahu lam yankus lakin yabka kalakan sai dai zai zauna kullum yana cikin mai kalak damuwa da kai koman zuciya an gani fahuna ya amalu bi la rai ba ta fihi a nan sai aiki da abin da babu rai ba fa ya amalu bil aqal sai aiki da abin da yake shine mafi karanci sai ya sujada a ƙarshe fa'iza shakka hal hiya thalas aw arba'un idan mutum ya yi shakka raka uku ya yi ko raka hudu falyaji alha thalathan to sai maida ta a matsayin raka uku ne in ya kare sai sujadin sahau wa haka za haka dai zai gina ibadan kaga raibu ne ta same shi to sai ya rika barin raib zuwa gabin da yake ya kai jama'a muna fahimtar wannan allah ya taimake mu fahazal hadis aslun min usulul fiqhi malai ce wannan hadisi yana daga cikin asalin abin da malaman usulul fiqhi suka ɗauka su gina ƙa'idansa a kanta cewa anna shi'a ta shukku fihi duk abin da kake shakka to ka bar shi ila shay'in la ta fihi zuwa ga abin da babu shakka a cikin shi to irin wannan maganan ne alaman fikihu za su sai mutum ya ɗauko ta sai ya kai ta aƙida sai ya ɗauko ta sai ya kai ta abin da yake da nassi ƙarara wanda kuma ƙur'ani ya ce masu wannan fi qulubihim maradu ciwo ne a cikin zuciyarsu sa suke wannan za a ga gangan jikin lafiya lau tsab amma zuciyar cike take da ciwo allah ya kiyaye summa inna fihi tartibun nafisa kuma a cikin wannan akwai jeren giyan bayanai da tsari mai tsadan gaske wahiyar annal insan ya kunu fi tum'anina shi ne za a samu ɗan adam yana cikin natsuwa laisa fi kalakain bai da wani damuwa li'anna kasiran minan nasi za a haza ma ya shukku ya kunu inda hu kalak domin duk sanda mutum ya ɗauki wani abu wanda yake shakkan shi to kullum yana da damuwa shine ɗabi'a da halin da munafiki kullum yake shiga abin da yake a kan shi ne bai da natsuwa a kan shi ya sabo na kulla sai hatin alaihim kullum ɗauka suke yi duk abin da suka ji na durum to da suwa ke yi kun gano nan da kyau ku ko shiru kuka yi saboda halin da suke ciki ba hali ne na natsuwa ba to za su ɗauka wannan shirin ma to da su kuke yi an gane ƙila su wani za su yi kaza ƙila za su ce kaza ƙila za su ɗauki mataki iri kaza ba abin da ke faruwa suke irin wannan tunanin illa kalak ba su da natsuwa fi kulubihim marat an gano wannan da kyau ku Allah shi kyauta da shi ne sai mala yake cewa idza kana hayyul kalb idan ɗan adam ya zama zuciyar shi rayayya ce ka idza a shakku bil kai in ya datse shakka da ke damuwan shi zuwa ga yaƙini zala anhu zalika to wannan abin ya fita a shi an gane shi yasa munafiki da wanda yake aiki da son zuciya ba su da natsuwa kwata-kwata an fahimta natsuwa daidai da na ganin ido dama ita zuciyan ba za ta natsu ba sau da zuciyan tana karo da mahalicinta an gano wannan ba taɓa natsuwa ba da shi ne da abin da ka je irin wannan shakkan ya ki tsaya ba ku ka bar shi kawai an gane da wasu malamai ai sun ce ko da yake wannan malamin da ya ce ba ɗin to amma wani ya ce da ɗin ai ka kasa natsuwa ko allah wani abin ka bar shi in ba ba sai ka sha mamaki an gani saboda allah madaukin sarki ya yi ko annabi da ya kini ne wani abin da za ka ya shigo ka wanda ba shi ba ko allah ya daga shaidan ne ya ka daga san wannan idan ko matsala ce fikihiyya to malaman fiƙi sun faɗi yadda ake maganinta shine wanda muka tattauna zama an gano wannan da kyau ko allah ya kyauta malai ce kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce fa'inna kuma Amina. ita gaskiya natsuwa ce kun gani in dai abin da kake a kai gaskiya ce to za ta samun ma da kyakkyawan natsuwa wajen aiki da magana da ƙudurin zuci Wahaza haza wajahu shahid min hazal hadis malai ce wannan shine mahallin shahidin da ma ribuka ila ma la yuribuka ita gaskiya tana samar da yaƙini ƙarya tana sabbaba a shakku an gani idan ga rai to akwai alkazib ga ya ka tsaya waje da kullum kokari yake yi <clears throat> me za ya gamsar da su <clears throat> me za a yi a fita daga zargin mutane kar su ce kar a ka ka akwai raibu ne allah shi kyauta ya ce lezara <clears throat> min hazal bab ya ce wannan shine mahallin shahid na wannan babin lidal bab fasidik tumanina la musahibu sahibuhu abadan kunga in kana kan gaskiya ku wallahi har abada ba za ka yi nadama ba ka yi wani abu ka koma ka ce dama ina gaskiya ba ta haifar da nadama an gane amma ka yi abu kana tsammanin ci gaba ne ko samun nasara ne <clears throat> amma ba kai ko ina ba kai da kan koma kana cewa anya ba kai gwari ba wannan abin ƙarya ne an gane kai da kanka ka gano ba ma ma'abuta hankali su gano ma ba allah ya kyauta wala ya ƙoro laita ne walaitu za a ga mutumin da yake kan gaskiya bai taba cewa dama na sani ban yi ba kash dama ba haka na ce ba wai dama ba haka muka yi ba kun gano wannan wanda yake kan natsuwa na gaskiya baya wannan li'anna sidika munjatun domin ta gaskiya mai tsiratarwa ne wasadikun yunajjihim allahu bi sidikihim masu gaskiya allah madaukin sarki yana tsiratar da su da gaskiyansu wata jiru sadiq da'iman nan shi ne gaskiya kullum a natsa za ka gan shi li'annahu la ya ta'assaf da bai taɓa yin nadama ala she'in hasal da abin da ya faru au ya hasulu fil mustaqbal ko nan gaba me zai faru inda kana kan gaskiya ko baka damuwa da wannan li'annahu kada sadaka wa man sadaka na ja saboda an shi ya faɗi gaskiya shi ko duk wanda ya gaskiya to ya tsira ya gama bai da matsala jama'a mun gane bai da wata matsala in ka ga mutum na ko ko to akwai ciwa-ciwa a cikin harkar an gani ana binne-binne ana tattare-tattare karfa a ji karfa a sani akwai matsala a ciki <clears throat> allah ya kyauta ammal kazib malice amma ita karya ba bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu raiba karya abu ne mai mutum giza a ciki a zuciyan shi wale haza ta ji da awwalu man yartabu fil kazib nafsuhu babu abin farko wanda yake gizo ga mutum irin ran shi shi da kan zai zauna abin duniya duk ya ishe shi <clears throat> mun gani abin duniya ya dame shi me zai sa ya dame shi sau da ba kan gaskiya yake ba Fayar tabu hal yi nas nas zai komo yana shakka shin wai mutane za su gazgata shi aw la yusaddiqunahu ko ba za su gazgata shi ba an gane bala'in da zai shiga kenan musiban da zai fada kenan kullum yana aiki ne domin neman yardar da jama'a za su gazgata shi ko ko ba za su gazgata shi ba za su yadda da shi ko ko ba za su yadda da shi ba kullum mai karya a haka yake ba natsuwa an gane kuma da allah <clears throat> ba wai a ce ka je ka yi abin da allah ya hana ba da ka taɓa yin karya a baya za ga haka kake kullum kana haka ne shi yasa wanda ba kan gaskiya yake ba kullum gayen shi shine irda'un nas me zai yi me zai fada ya gamsar da mutane an gane idan kana kan gaskiya ko baka tunanin ka yarda da kowa allah ya kyauta malai ce wale haza ta jidul kazib da wannan ne za ga makaryaci iza akhbaraka bil khabar duk sanda ya baka wani labari kama ya halifu billah sidik za ka yana wallahi gani nan da nan sai me sai watsa rantsuwa isa ɗabi'an makaryaci <clears throat> sauran me eh sauran rantsuwa yana daga cikin ɗabi'an makaryaci sauran rantsuwa ina fatan mun gane wallahi malam makaryaci kana gane shi nan da nan da sauran yin rantsuwa ka ji maganganin shi rantsuwa na da yawa a ciki wallahi tallahi kaba kaba. a duniyar aƙida yana daga cewa da gane wanda yake da aƙida na bid'a shine yawaita amfani da kalmomin haram haram haram an gane a wannan fage na ciwon zuciya ita kuma yawaita rantsuwa domin wayar yardar da mutane za mu zo a cin aƙida za ku ci allah ya kiyaye li'allah yarta ba fi khabari malam Saminu ya ce suna yawaita wannan rantsuwa ne wai domin kada a yi shakka a cikin labarin da suke bayarwa ma annahu mahallun raiba tare da cewa ai abin da ya kawon gaba ne ko yanayi ne ko daba ne na me na a yi shakkan to amma <clears throat> tsammanin cin da ya waigi da rantsuwa to shi kenan kawai sai a yadda an gane ya halifuna billahi ma kalu walakar kalu kalimatal kufuri ma'ana rantsuwan da suka yi so suke a yadda ba su faɗi kalman kafirci ba jama'a mun gane kuma alhali sun me sun fada ya halifuna billahi lakum litarduhum rantsuwa suke maku wai don ku yarda da shi fa in tardau anhum in kun yarda da su to shi Allah bai yarda da su ba mun gano wannan da kyau ko Allah ce ittakhazu aymanahum junnatan sun ɗauki rantsa-rantsansa a matsayin mai garkuwa yasa mutum mai yawan rantsuwa a komi bai da alheri a komi bai da alheri sam allah maraukin sarki kyauta da jinin munafikai ma'ala ya ce za ka samu munafikai matsalan na billah ma kalu suna rantsuwa abin da aka ce sun faɗan ba su faɗa ba walakin walakinnahum rai ba me yasa su wannan rantsuwan suna cikin kokonto ne amma wani ƙalu kalimatal kufuri kowa ya san sun faɗi me kalman kafirci mun gane wa kafaru ba da islamihim kuma sun kafirce ma allah a bayan da <clears throat> suka yi mai suka musulunta wa hammu lamya lam yanalu kullum ƙoƙari suke yi suna himma da ƙoƙari da ƙwazo su cimma wani matsayi da allah ya ce ba za su cimma shi ba an gane duk wannan fafutukar ana yi ne don a cimma wasu matakai allah kuma ya ce ba za su cimma shi ba an gane falkazib la shakka annahu raiba ƙarya ko tantama da tambaba babu cikinta akwai mai akwai rashin natsuwan zuci wa qalaq lil insan kuma ɗan adam kullum yana cikin damuwa game da ita wayar tabul insan hal aliman nas bi kazbihi kullum tunanin shi anya mutane ko ba su gano ƙaryen shi ba am lam ya alamu kuma ba su sani ba ne fala ya zalifi shakkin wattarab ba zai gushe ba cikin shakka da ittarabi kullum tsoro yake yi karma abota hankali su gano su yi magana kar su kunyata kun gano nan da kyau ko sharrin ƙarya kenan ta hana ka zaman lafiya Shin mala ya ce wa'iz idan na min hazal hadis annahu yajibu alal insan an yada al abin da za mu ɗauka cin wannan hadisi shine gaskiya al'amari ɗan adam ya kamata ya nisanci ƙarya ila sidik ya koma gaskiya ɗari bisa ɗari li'annal kazib raiba sau da ƙarya abu ne wacce take sa kokonto wasirik umanina ita ko gaskiya natsuwa ce وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم gashi ko yana cewa da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da ke ma kokonto ya hana ka gamsuwa da natsuwa zuwa ga abin da baka kokonton shi an gano nan da kyau ko wallahul muwaffiq malam usaimin ya ce ba kowa yake ma bayi gam da gatar ba in ba allah ba allah ka samu samu gam da gatar jama'a ta kaici ba malami ba duk mai kan gado ya ji wannan ya san haka bayanan nan suke sau da wannan hadisin yana taba ɗabi'u ne na mutane kai tsaye gani da abin da suke yi da abin da suke kirkirowa da abin da suke ɗaukowa suke aiwatarwa iso-iso ko cikin jama'a allah ya kyauta hadisi na gaba malaci a thalis hadithi na uku a cikin babin an abi sufiyan sakhar bin harbin radiyallahu an wani hadisi abu sufiya ne da kan shi ya ruwaito asalin sunan shi sahar dan harb saharu dan harbu an gane menene sahar eh dutse mai harb yaƙi an dutse ɗan yaƙi suna ne 'yar na me eh 'yar na jahiliya amma ku samu mamaki kuma annabi bai canza mashi ba me yasa saboda ya fi shahara da abu sufiyan shaharan shi da abu sufiyan ya sa ka kau da kai daga wancan jama'a mun gane allah ya taimake mu ya ce fi hadisi ya tawil a wani hadisi ne dogo fi ta herakal a hadisin herakal azimin rum shi wannan herakal sarkin rumawa ne wanda a da waɗannan dauloli farisa da rom babu daulolin da ya ke su ƙarfi an gani da kowa da komi ma ƙala herakal yarakale ya ce ma abu sufiyan famaza ya amurukum me yake umartanku da shi ya anin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nufin annabi ne sa abu sufiyan sun tashi har rome italy suka tafi yi ma annabi gulma an gane irin wannan ne wai sai gaga mutane sun wanke kafa wai sun je haɗa kai da wasu sau da faɗa da wani sai abin ya ɗaure man kai ku bar su da abin da suke ji kuma ku ji da abin da kuke ji lalura za su ƙara muku lalura za ku ƙara musu kun gane idan mai lalura ya haɗu da mai lalura suna kwarin yi kansu ne ko ko ƙara ma junan suke yi eh akwai abin da ke damun ka ji da shi shi kaɗai ka gama ƙila abin da ke damun ka ba shi ke damun wancan ba an gani abin da ke damun wancan mai yiwa kudaden mutane ne aljihun shi kuma 'yan sanda na cikin kuma kudin da alamba da alama kuma ba inda zai ɓoye kuma yana kan layi kuma an kusa wurin shi gani kai kuma mai yiwa abin da ke damuwarka eh shine kila waya ce ta sata kake dauke da ita kaga dukan ku barayi ne idan kuka ce a hada kai kaga kowa zai kara ma dan uwan shi me lalura ne gara ma kai za ka iya sakinta a ƙasa ka tura ta baya <laughs> gani amma mu je mu haɗa kai za su ba abin da za su yi muku suwa ta kansu suke yi kuma ta kan kuke yi kama ce ne sire da iraki su haɗa kai su yi me eh kowa yana cikin matsala matsalan me matsalan yaki allah shi kyauta shi ne sa abu sufiyan suka wanke kafa suka tafi wajen herakal shi ma nashi na damun shi Kala abu sufiyan barkuci in kai mutumin kirki ne ko ko da abokin gabanka da adawarka in ka tashi magana kan shi gaskiya za ka faɗa ba ka karya ba amma idan faɗa ko ƙiyayya ya sa ka je kai ma abokin karawanka karya ko to ka kai ƙasa allah ya haye ka karka sake kai karya an gano wannan da kyau ko karka sake allah ya kyauta ya kulu yana ce mana ubudullaha wahadahu la tushriku bihi shay'a kullum yana gaya mana bauta ma Allah shi kadai kar mu sake mu hada shi da wani watruku ma yaqulu aba'ukum kuma yana gaya mana abinda iyayenmu suke faɗa to mu bar wannan abu wa ya na bis sala yana umartar mu da yin sallah wa sidik da yin gaskiya wal afaf da kamewa mu zo mutanen kirki wa sila da sadar da zumunta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito waɗannan abokan faɗan annabi ne kuma gunki suke bauta ma amma yan sai ga musulmi ne fa mai da'awon musulunci in ya tashi aka san abin da kake zai faɗa wai tsammanin shi in ya bata ka ya ci mutuncinka wai shi kenan bukatun shi ta biya an gani ba nasarar da za ka yi in kai ma abokin hamayyanka karya ka lalace. da za ka yi daka lalace ka koma baya ka ɗauki ɗabi'an abu sufiyan arni ne a da kafin ya musulunta yake faɗin wannan amma ita ɗabi'ar annabi ba haka ma take ba cewa tela la ya jirman na kuma shan'ana ƙaumin ala allah adilu sai ce me ya idilo huwa aqrabu littaqwa ko ka bar gaskiyar da ka sani amma ka ga ɗan adam kullum tunanin shi waya zai yi karya wai tsammanin in yi karya wata za ta bishe shi ba inda za ka don duk wani abin da aka gina shi na karya ko allah sai an haƙo shi komin daren daɗewa allah shi kyauta misali yanzu ba shugaban ƙasa ne ya eh, tafiyan jinya ba makiya suna da cewa ba zai dawo ba ya mutu ya mutu wai da allah kuna tsammanin mutanen kirki ke bada wannan me yasa sau da shi kaɗai ne zai iya maganinsu ƙanin shi ba zai iya ba mun gani ƙanin ba zai iya ba yasa suke cewa kanin ya ma fi shi iya haka ne sau da za ku iya zare mashi ido ai amma tafiyan oga da waɗannan abubuwan da aka fara kun san har turawan da suka zo zuba hannun jari a ƙasan sun fara tattara abubuwansu sun san ƙasan za ta koma yadda take amma yana durowa hannun jari ya sama saukan shi kawai bai shiga ofis ba amma an fara ganin tasirin aikin shi hannun jarin najeriya duka su yi sama kawai kafin a fara aiki kuma ya ce ko masu mugun nufi ashe ya san su kaga kai da yake dan murna ne ba dan mugun nufi ba ne magana ma baka ji ta ba ko ka ji ma ka manta amma waɗanda suka yi to tun ran da ya faɗi ta har yanzu ba su yi ba wane ma an ce yana nan famfas ake sa mashi saboda tsurewa damuwansu shine oga ya san da sunansu gaya muku gaskiya ya sani to me zai muku a maganan bincike ne ba wani abu ba ne ba wani abin da zai muku kawai lambanku da ke baya ne kawai ka matso da ita gaba an gano wani da kyau ku laite wa kewu isa wallahi mugun nufi bai da kyau wallahi ma mugun nufi bai da kyau ka zauna yadda kake yanzu misali <clears throat> idan aka ce shugaba bai da lafiya ni tambaya na wai sai me shi saboda tsaban gaskiya bai ɓoye bai da lafiya ba ice na je jinya ice ban taba rashin lafiya ba tun da nake ƙarami kamar wannan a to me a ciki rashin lafiya aibi ne kamar ka ce na ci tuwo ne cin tuwo aibi ne allah ya kyauta ce a sidiku min asharafi makarimil akhlaq ga gaskiya tana daga cikin manya-manyan kyawun ɗabi'u in dai kana son ka zama mai makarimil akhlaq to ka zama mai gaskiya wa huwa mahabubun inda al-khaliq wal makhluq gaskiya da masu gaskiya to su mahalicinsu na son su bayi ma na son su yanzu kallon da ake son shugaba buhari wadda allah saboda mai na gaskiya ce kadai yau wannan karatun tun zamanin annaba aka yi shi amma kai me yasa yanzu mutane ba ruwansu da kai Allah malam ƙarya ce kawai an gani gwan kana da gaskiya ku duk wani wanda bai da gaskiya Allah zai janye shi daga inda kake Allah malam ko ya kokarin ya tsaya din ya bata ma suna allah ba zai bar shi ba allah malam isa jama'a ina ba shawara kowa ya kokari ya zama mai gaskiya wal afaf a cikin hadisi ya ce al afaf ya ce alkafu al maharim kamewa daga duk wani abu na haram shine afaf wa khawarimul muru'a da abin da ke taba mutunci da abin da ka san yan kai zai taba mutuncinka to wannan abin ka nisance shi kawai annabi yana umurtan mutane su zama haka gani allah ya taimake mu dubu wannan shine iyakan wa'azin da annabi yake amma kafaran maka suka ce ba su so iyakan shi kenan yanzu misali in wani ya ce mu matsalar mu da wani kaza da yake faɗi sai ka ce faɗi kazan da Allah kazan nan faɗa ba zai faɗi ba ya ce ai zagi yake sai ka ce gaya mana zagin da ya yi da kuma wanda ya zaga za a iya faɗa sai da ce zage-zage ne sai ka ce da allah gaya mana zagen simple wannan kamar arithmetic ne ba ba na abu na wahala ka ce ya ce kaza ko ya yi kaza kana gama faɗi sai mu tututu shi kenan dama binciken guda uku ne na ɗaya mun yi cin da ka faɗa to yanzu ba za mu yarda da kai ba za mu tashi yanzu mu da kai mu je mu same shi ka maimaita a gaban shi zai yiwu cici in ji yara jama'a mun fahimci wannan da kyau ku allah ya kyauta to abin da ya faru na tafiyan sa abu sufiyan in ba kuma ta ba tafiyan ba ɗaya ba ce akwai tafiyan sa amuru amur dan as kun eh wannan daban wannan shi abu sufiyan ya je kasuwanci ne sanda wasikan annabi ta je wajen herakal shi ne aka ja ka nemo su kun gane shi ne ya sa a masu tambayoyi amma kalli abu sufiyan shi ne shugaban 'yan adawan annabi amma ala bai mai karya ba an gane amma kai yanzu ka samu dama na yi ma mutumin da bai ci ba bai sha ba karya kana yi kai ba mutumin kirki ba ne laifin kama sai ka ɗauka ka ce wane ya yi don ka cimma manufanka an bayyance wannan da kyau ko Allah ba sai ka ce manufanka Allah shi kyauta a cikin sharhiyar yadda salihin wanda malam usaimin ya yi ya ce kalal mu'allif rahimahullahu ta'ala fima na kalahu an abi sufiyan bun harbin ina ba mu labarin abinda da abu sufyan dan harb ne ya gaya mana wa kana abu sufyan mushrikan lam yaslim sanda wannan abin ya faru abu sufyan mushriki ne bai kai ga maya musulunta ba illa mutaakhiran a ƙarshe-ƙarshe ne ya musulunta wa fima baina sulhul hudaybiya wa fatahi makka tsakanin sulhun hudaybiya da fatuhu makka wannan abin ya faru kun gane tsakanin sulhun hudaybiya da fatuhu makka wannan abin ya faru kun san kafin sulhun hudaybiya su kansa kafirai ba sa cikin natsuwa yasa duk wanda ya ce uwar shi ba za ta yi bacci ba shi ma ya bar rantsawa sun ce annabi ba zai zauna lafiya ba su ma ba lafiya suke zaune ba kun gano wannan da kyau ko to sun samu sassauci ne lokacin da aka yi sulhun hudaybiya kuma sun san annabi mai gaskiya ne da amana zai tsara sulhun da aka yi to shine har suka iya samun dama suka yi wannan tafiyar in ba haka ba ku ba wanda zai tafiya a cikinsu wallahi ba wanda zai wanda zai ci a ah, allah ba inda za su saboda kowa ya san me zai faru to ne sai mala ya ce wa sulhu hudaybiya kana fi sanata sadisa an yi wannan sulhu ne a shekara na shida min al-hijra a fatahu makka ita kuma fatahu makka an yi ta ne fi thamina a shekara ta takwas min alhijira kaga shekara nawa ke tsakanin sulhun hudaybiya da fatahu makka yara biyu ne an fahimta to a ciki ne suka samu daman tsararawa har suka je a nan ne suka fitar da wancan maganan da suka fitar kadima abu sufiyan wa ma'ahu jama'atun min ƙureshin abu sufiyan ya tafi tare da wasu jama'a daga cikin ƙureshawa ila herakal fi suka tafi wajen herakal lokacin ya zo sham wa herakal kana malakun nasara shi shine sarkin kiristoci fi zalikal wakat wakana kada kara a fi tauratu wal injil a lokacin ya karanta a taura da linjila shi malami ne sosai wa arafal kutubi sabiqa kuma yana da kyakkyawan masaniya game da littattafan da suka gabata wakana malikan zakiyan shugaba ne wanda yake da hazaka zakiyi ne ba ƙidahumi ba ne sami abihim ya ji labarin duk abin da ya faru ai bi abi sufiyan wa man ya tsaya ya saurare su tsab duk abin da suka zo da shi wahum qadimuna min al-hijaz ya gane cewa su sun zo daga hijaz ne da abihim sai kira su waje ala yas'aluhum an halin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rika tambayin su game da halin annabi wa an nasabihi ya tambaye su nasaban shi wa an ashabihi kuma ya tambaye shi don gani da almajiran da ke tare da shi wa an tauƙirihim lahu da yadda suke martaba shi mun gano wannan san wai idan ana son a fada da gaskiya sai ce to ga wannan to dan uwan shi ne na jini kaga ma bai yadda da shi ba shi kuma wannan kaga unguwansa daya kaga shi ma bai yadda da shi ba kaga wannan da ɗalibin shi ne ya bar shi kaga tun da haka ne kaga wannan bai kamata ma a yadda da shi ba za ce au a wannan ba kes ba ne inda ya samu wannan ga mutum ya zama ba mutumin kirki ba da zai sa a bar shi to bari mai tambaya kun ci wannan muna magana da wani an shirya ma wani malami wa'azi sai aka ce wai ba za a yi banci to wa'azin mai a cikin wa'azi shi mai wa'azi fa in yayi ya tafi shi kenan an wuce wajen haka ne ya ce kai yi ko bishop ɗin wasasafa ya ce zai zo wa'azi a nan nan ce ya zo in ba gane ba in ɗahiyar bauchi ya ce zai zo wa'azi a nan za mu haɗa mai manyan sifiku ya zo ya yi amma kawai ƙa'ida ɗaya ne in ya gama akwai tambaya kun gano nan da kyau ku kamar yadda sabu sufiyan da suka gama gaya ma herakal ya tambaya ko bai yi ba in ga gaya mana wannan sai mai tambaya mu ci au duk wanda yake da wani ɗan uwa da bai yarda da shi ba ya nuna cewa da awon shi ba ta kwarai ba ne kuma shi ba mutumin kirki ba ne ku bar shi ba da ansa in ya ce e sai mu ce to ga tambaya abu lahabu ba shine farkon dan adawa annabi ba kuma wan mahaifin annabi ne tun ka je ɗaki ka ba da ansa kakka faɗi a nan don ta sauko na biyu idan 'yan unguwanku akwai masu matsala da kai ya nuna da awonka ba ta kwarai ba ce in e to 'yan unguwan sa'annan ba su suka kore shi ba saboda tsaban adawa an san kaje je ɗakinka ka faɗa don kattata shi na uku idan ɗaliban mutum suka yi mai tawaye ya wani ba mutumin kirki ba ne to su ɗan ubayyu fa ɗaliban waye ibn khatal ɗaliban annabi ne ga annabi yana ba da dokan da inda gan a kashe shi kunga wauta ke kawo irin wannan wauta da rashin sanin karatu da rashin sanin ilimi da rashin sanin duniya to shi aka tambaye shi dangane da waɗannan mai nasaban shi daɗin iska ne ya tuba ko gidan shi ko wasu mutanen banza suwaye ɗaliban shi suna girmama shi an gano man tsammanin duk zaria akwai ɗalibai masu ɗa'a kamar ku duka ɗaliban wani wuri ma zagin shugaban wurin suke mun gano wannan mu ko ma za ka ce mun yi kuskure sai wai ga dama da hagu ba kowa a wurin haka ne saboda tauƙiyar in ko muka ce faɗi faɗi faɗi za ga mutum yana faɗi da ladabi saboda tauƙiyar wa fa'ihi wafa'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka tambaye su cika alkawarin shi wa ma dukira shi'an akhbaruhu duk sanda ya tambaye su sai su ba shi labari a arafa annahun nabi ya laji ya gane wannan annabi ne ban gane wannan da kyau ko annahun nabi annabi ne wanda akhbarat bihi kutubus sabika littattafan da suka gabata na annabawa sun ba da labarin zuwan shi walakinnahu wal iyaz billah shahha bi mulkihi kawai son mulki yana shi musulunta falam yaslim sai bai musulunta ba lil hikmati a rada Allahu azza wa jal wannan kuma ta hikima ne da Allah ya nufa ba kowa ne ya karanta gaskiya allah yake taimakon shi bi ta ba yasa mutanen kirki suke cewa allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a allah ka nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya ka yi mana arzikin binta wa arinal batila batilan warzuqna tinaba ka nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya kai mana arzikin mu nisance ta allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum